Sashen Hausa na muryar Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum. Barkamu da wannan lasariya na yau Litinin sha uku ga watan Disamban shekarar 2021. Baba Yakubu makeri ne tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin. Kafin ku ji abin da muke tafe da shi ga Maryam da kanun labarai. Ƙungiyar ƙasashe bakwai masu ƙarfin tattalin arziki a jiya Lahadi suka gargaɗi Rasha da ta kawar da zaman ɗarɗarɗin da sojojin da ta jirgi a kan iyakar Ukraine suka haddasa. Babban jami'i a fannin cututtuka masu yaduwa na Amurka ya yi kira ga Amurka da za su iya karɓar rigakafin cutar coronavirus na karfafa garkuwa da su je su yi allurar don samun kariya daga nau'in Omicron na coronavirus. Shugaban Afirka ta kudu Cyril Ramaphosa gwaji ya nuna ya kamu da cutar COVID-19 a jiya Lahadi. ko da yake baya nuna alamomin tsananin rashin lafiya. kanan labaran kenan. A cikin shirin namu ne za ku ji cewa 'yan bandiga sun hallaka mutum takwas, kano sun jikata wasu da dama a ƙauyen Finau a jihar Filato. Muna samun wannan labari muka yi magana wa girma gwamna, amma a yanzu jama'an gari sun dawo cikin jami'an tsaro suna cikin gari. Hukumomin jamhuriyar Nijar kuma suna ɗaukar matakan rage cunkoso a manyan kotunan ƙasar da kuma tsananta hukunci akan masu aikata laifin fyaɗe. shari'o na manya-manyan laifuka da ai jira a ce sai shekara biyar ga wanda aka yi shekarun baya yanzu fata zuwa fata in an jima na ma a cikin fata uku a samu a zama duk irin manya-manyan laifuka a samu a tattauna da su mai sa'a ya samu sa'a a sake su. Muna kuma ɗauke da shirin ilimi wanda Yusuf Aliyu Harande zai gabatar. Sai kuma ra'ayoyin da ku masu sauraro kuka aiko mana ta hanyar imel. To amma bari mu fara da shan labaran duniya tukuna. alaikum ga cikakkun labaran. Kungiyar kasashe bakwai masu karfin tattalin arziki a jiya Lahadi suka gargaɗi Rasha da ta kawar da zaman ɗarɗarɗen da sojojin da ta jibke a kan iyakan Ukraine suka haddasa ko kuma ta fuskanci abin da ta bayyana a matsayin gagarumin matakin karya tattalin arziki. Ministocin harkokin wajen kasashen G7 da suka yi wani taro a birnin Liverpool na kasar Ingila tare da shugaban kula da harkokin wajen kungiyar tarayyar Turai sun faɗa a wata sanarwa haɗin gwiwa cewa suna Allah wadai da sojojin da Rasha ta girki da kuma takala da take yi wa Ukraine. Jama'an na diflomasiya da suka wakilci Amurka, Kanada, Faransa, Jamus, Birtaniya, Italiya da Japan sun yi kira ga Rasha da ta kawar da fargaban da ake fuskanta. ta bi hanyoyin diflomasiyya ta kuma kiyaye nauyin da ya rataya a wuyanta na kiyaye dokokin ƙasa da ƙasa game da bayyana gaskiyar ayyukan sojojinta. Jami'an leƙen asirin Amurka sun yi imanin cewa Rasha da ta girke dakaru dubu saba'in ko fiye da haka akan iyakar gabashin Ukraine ta yiwu ta kai hari kan ƙasar da ke tsohuwar tarayyar Soviet a farkon shekarar biyu. ko da yake ana tunanin shugaban rasha vladimir putin bai yanke shawarar mamaye yankin ba babban jami'i a fannin cututtuka masu yaduwa na amurka ya yi kira ga amurkawa da za su iya karɓar rigakafin cutar coronavirus na ƙarfafa garkuwa da su je su yi allurar don su samu kariya daga sabon nau'in cutar na omicron Dr. Anthony Fauci, babban mai ba shugaba Joe Biden shawara a fannin lafiya, ya faɗa a shirin This Week na gidan talabijin ɗin ABC cewa nau'in Omicron ka iya fin ƙarfin kariyar duk rigakafi uku da ake da su yanzu haka a Amurka. kimanin amurka miliyan 202 ne suka samu cikakken rigakafin coronavirus yanzu amma mutum miliyan 53.8 su ne kadai suka yi allurar rigakafin karo na uku don ƙarfafa garkuwa Fauci ya ce akwai rahotannin kwarin gwiwa da suka ce bayanan farko-farko a kan nau'in cutar sun nuna cewa idan mutum ya yi rigakafin coronavirus karo na uku zai samu garkuwar da za ta iya kare nau'in omicron. Kwararru a fannin lafiya sun ce bayanan farko na nazarin nau'in cutar sun nuna cewa waɗanda suka kamu da nau'in omicron sun fuskanci 'yan rashin lafiya amma ba a san da illar da nau'in ka iya kawowa ba. Shugaban Afirka ta kudu Cyril Ramaphosa ɗan shekara 69 gwaji ya nuna cewa ya kamu da cutar COVID-19 a jiya Lahadi. Ko da yake baya nuna alamomin tsananin rashin lafiya a cewar fadar gwamnatinsa. Wata sanarwa da fadar gwamnatin ta fadda ta ce shugaban ya fara jin bai jin daɗi ne bayan da ya bar wani taron makoki da aka yi wa tsohon mataimakin shugaban ƙasa fw de clark a birnin cape town a jiya lahadi shugaban wanda ya samu cikakken rigakafin cutar coronavirus an killace shi yanzu haka a birnin cape town kuma ya ɗora wa mataimakinsa david mabuza nauyin shugabancin kasar zuwa mako mai zuwa a cewar sanarwar fadar shugaban kasar. a 'yan kwanakin da suka wuce an samu barkewar cutar da aka yi imanin tana da alaka da nau'in coronavirus na Omicron da ke kama mutane kusan dubu ishirin a duk rana. Masana kimiyya a Afirka ta kudu ba su ga wata alama da ke nuna nau'in cutar na sanya mummunan rashin lafiya ba. To madalla kafin mu kawo muku sauran labaran da muke dauke da su. Wani mummunan hari da aka kai a ranar kasuwa a ƙauyen Finau da ke jihar Filato ya yi sanadiyar mutuwar mutum takwas kana wasu da dama sun jikata biyo bayan harbe-harben kan mai uwa da wabi a kasuwar ƙauyen ƙauyen na finau ya sha fama da ayyukan 'yan bindiga masu satar mutane da kuma yin garkuwa da su domin samun kuɗin fansa wakiliyarmu a jos zainab babaji ta aiko mana da rahoto akan haka Hukumomi a ƙaramar hukumar wasai da ke jihar Filato sun tabbatar da wani hari a garin Finau da ya yi sanadin rasa rayukan mutane takwas wasu da dama kuma suna asibiti ana musu jinya. Garin Finau da ke masarautar Ashar a ƙaramar hukumar wase na daura da manyan dazuzzuka da 'yan bindiga ke samun mafaka na yin garkuwa da mutane da kaiwa hare-hare kan ƙauyukan da ke yankin. A jiya Lahadi ne wasu 'yan bindiga dauke da muggan makamai suka fada ƙauyen na Finau a daidai lokacin da ake cin kasuwa suka rika harbin kan mai uwa da wabi suka kashe mutane takwas da raunata wasu suka kuma kwashe dukiya da baburan mazauna garin. Shugaban karamar hukumar wasa ya jihar Filato Dr. Ado Buba ya tabbatar da mutuwar mutane takwas. Yan bindiga daji su shiga cikin garin Filistin ana cin kasuwa da rana. Suna ta harbe harbe suka tarwatar da jama'a an samu cikin al'umma wasu sun fuskance su. A ƙarshe an samu dai gawakin mutum takwas. Muna samun wannan labari muka yi magana wa mutum gwamna amma a yanzu jama'an garin sun dawo cikin jami'an tsaron suna cikin gari. Akwai batun cewa ana samun ɗauki ɗaiɗai na garkuwa da mutane. Kun san da wannan labarin? Ya wannan mun kwanji muna fama da shi ba ma a nan ta area ta ba. Cikin karamar hukumar wasu da kanan ana samun irin wayannan. kuma jami'an tsaro suna iya gwargwado a yanzu ma akwai wanda suke hannu masu wannan da ke daidai wanda aka kama Shugaban karamar hukumar wasai kenan Dr. Ado Buba, Malam Ayuba Ahmadu Gimbi wanda ya ga yadda lamarin ya auku ya shaida min cewa tun can suna fama da yadda 'yan bindigar ke satar mutane don neman kuɗin fansa kafin yanzu suka fara hallaka mutane da kwashe musu dukiya. Ana kiran kasuwa ka shiga kasuwan ka dinga harbin bindiga ka dinga harbi mutane dai a takaice dai sun harbi mutane mutum takwas wanda suna kwance flat wannan sun rasu ne sun fara shaguna sun ɗibi wayoyi riguna masu tsada wanduna masu tsada haka ɗiba su zannuwan su tsada haka suka bi suka ɗiba kasuwa suka ɗaure a baburan da suka ɗiba na mutane suka tafi yanzu. amma kun san inda suka fito? mutanen zamfa Nufawa wannan ne su ne wanda suka zo suka ɗan yi sansani a dajin abin da ya kama daga Bangalala zuwa su Aduwa. Shi ma Muhammadu Dantala ya ce mutane sun tafka asara a garin na Pinau. Abubuwa ba daɗin gani ba daɗin ji. An yi asara da yawa masu abubuwa babura sun fi goma wanda aka sa sababbi babbi yanzu garin Bangalala gaba daya an wace mutane duka kowa na gudu. A haɗa da mutanen ƙasa wanda suka san amfani da aiki da su tare su aka za maganin. Al'ummar yankin dai na fatar ganin hukumomi za su samar da kwararan matakan kawo ƙarshen wannan ibtila'i. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya. A gaida Zainab Babaji da wannan rahoton. Yanzu kuma ga ci gaban labaran duniya kashi na biyu. Adadin waɗanda suka mutu ya ƙaru a jiya Lahadi sakamakon mahaukaciyar guguwar da ta ratsa jihohi shida a kudanci da yamma ta tsakiya a Amurka da maraicen ranar Juma'a duk da cewa wani jami'in aikin gaggawa na fatan za a gano ƙarin wasu mutanen da suka tsira. barna ita ce mafi muni da aka taba gani a jihar kentucky inda adadin waɗanda suka mutu ya kai tamanin yawancin mace-macen sun faru ne a lokacin da mahaukaciyar guguwar ta ratattaka wani kamfanin sarrafa kendir mummunar guguwar da ba a saba gani ba a watan Disamba a Amurka ta ratsa nisan kilomita 365 a jihohin Arkansas, Illinois, Mississippi, Missouri, Tennessee da Kentucky, amma barnar ta kai har zuwa kilomita 221 a jihar Kentucky. Gwamnan jihar Kentucky, Andy Beshear, ya faɗawa shirin CNN na halin da ake ciki cewa, na san mun rasa 'yan Kentucky fiye da tamanin, adadin zai zarta ɗari. Wannan shine bala'in guguwa mafi muni da muka taɓa gani. A yau litinin jami'an aikin ceto suka gano gawarwakin mutane daga baraguzan gidajen da suka ruguje sakamakon wani abu da ake kyautata zato fashewar gas ce da ta faru ranar Asabar a garin Ravenusa da ke yankin sisiri na kasar Italy yayin da hukumar kwana-kwana ta tabbatar da cewa akalla mutane bakwai suka mutu daga hadarin. karnukan da ke sunsuno abubuwa sun gano gawarwaki hudu da sanyin safiyar yau litinin ciki har da wata jami'ar jinya da ke dauke da juna biyu kuma jami'an kwana-kwana da ma'aikatar kare jama'a sun fito da su daga baraguzan gine-ginen a cewar kamfanin dillancin labaran reuters an gano gawar wakin mutane uku tsakanin rana asabar da lahadi har yanzu kuma ba a san inda mutane biyu suke ba a cewar mai magana da yawon hukumar kwana-kwana ta kasar a fashewar da ta faru ranar asabar gidaje hudu suka ruguje wasu uku kuma suka lalace a cewar hukumomi sun kuma ce ta yiwu fashewar ta faru ne sakamakon sirarewar iskar gas daga bututun garin ko da yake ana kan gudanar da bincike don gano takamaimai abin da ya haddasa fashewar. madalla a gaida Maryam Dauda da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. madalla a ci gaba da zaman manyan kotunan jihohi takwas na jamhuriyar Nijar da na gundumomi biyu kamar yadda hukumomi na shari'ar ƙasar da kuma na duniya baki ɗaya ke bukata don rage cunkoso da ma hatsarin kamuwa da cututtuka musamman coronavirus da ta addabi duniya. a babbar kotun birnin kwanni alkalin gwamnati ya yi kira ga masu shari'a da su tsananta hukunci ga waɗanda suka yi wa yara ƙanana fyaɗe kasancewa abin na ƙara yawaita a cikin ƙasar ga dai haruna mamman bako da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton Yanzu haka manyan kotunan jihohi takwas da na gundumomi guda biyu na jamhuriyar Nijar cewa a faransance da Kurdo Justice de Grand Instance sun himmantu bisa umarnin hukumomin kasar na shari'a wajen gudanar da zaman shari'ar manyan laifuka da a can baya ake yi a kowace shekara biyar zuwa shekara biyar a wannan karo a kowane wata za a yi domin rage cunkoso a cikin gidajen yari da ma hana yaduwar cutar coronavirus. Paris. Babbar kotun shari'a ta birnin Kwanni da ke kasancewa ɗaya daga cikin manyan kotunan ƙasar guda tara tare da halartar hukumar wannan ƙasar ta kare haƙƙin ɗan adam ta hanyar wakilinta Muhammadu Ziti mai gana wannan zaman inda ma alkali mai sawar shari'a da sunan gwamnatin jamhuriyar Nijar a wannan kotun cewa da Procureur de la République a Faransance ya yi kira ga masu shari'a da su tsanantawa mutanen da aka kama da laifin yin fyaɗe wa ƙananan yara musamman kasancewa abin na ɗaukar wani sabon salo na yin kamari a baya-bayan nan a waɗansu yankunan ƙasar. Sunana Mansur Ado lauya ne na gwamnati a nan mashara'anta ta birnin Kwani. Wannan zama dai shine ake ce ma zama na shari'a ta manyan laifuka. Wannan zama dai akwai shari'a zuwa ashirin da uku da za a yi. Dukkan su manyan laifuka ne amma wanda suka hijan hankalinmu su ne harka ta fyaɗe. Muna da shari'a kamar guda goma goma wanda duka fyaɗe ne aka yi kuma a cikin goma nan akwai guda hudu wanda kankanan yara ne wanda ba kai shekara goma sha uku bayan wannan akwai kisan gilla bayan kisan gilla akwai buge-buge kamar ka bugi mutum wanda baka da tsammanin kaman wannan bugon zai mushi lahani kuma ya zo ya rasa ran shi shine ake ce ma a dokance ku mortal akwai kuma kashe mutum haka a cewar ɗaya daga cikin alƙalai mai shigar da shari'a domin ba da kariya ga ƙananan yara yana mai cewa su hakan ta yi musu. Sunana shi Bukimu ina lauya na gwamnati eh, na cikin koti na takwani. Shari'o na manya-manyan laihuka da a yi a ce shekara biyar kawai da aka yi shekarun baya yanzu hwata zuwa hwata in an jima na ma a cikin hwata uku a samu a zama da irin manya-manyan laihuka a samu a tattauna da su mai sa'a ya samu sa'a a sake su. Kun ji dai hudu ba biyu ta babban eh, alkali na koti da shi ma ministan public tare da procurer da kansa sun nuna cewa lalle-lalle yawan zuwa ana da dose 2022 kuma cikin kenan ya ce akwai kwaɗe na ya ce gaskiya sun gano da cewa faɗin nan bai nan koma da face to me asalin wannan to shi sana ya kira ya ce da doka ta tsananta a tsananta a tsananta a samu a magance irin wannan kwaɗe da aka nan ga isa harin aka so matasa su zaka wannan ya zama musu wa'azi kuma wannan ya zama musu darashi shi dai wannan zaman shari'ar na manyan kotuna na kasar ta jamhuriyar Nijar na sawar fursuni su san makomarsu kasancewa sukan share shekaru masu tsawon gaske suna suna zaman tunani ina lamari za shi da su ko da yake waɗansu na cewa ai wannan ba laifi ba ne tunda zai sa mutum yawa kansa karatun ta natsu a gidan kurkuku haruna mamman bako na birnin kwanne sashen hausa na muryar amurka daga birnin kwanne a jamhuriyar nijar a gaida haruna mamman bako da wannan rahoton sai tashi ka zo Har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Yusuf Harande da shirinmu na gaba. Ilimi garkuwa dan Adam. Can hakika ba da tangarɗa ba, an lura mai ilimi shike morewa. Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum, barkanku da wannan yammaci tare da fatar kuna cikin ƙoshin lafiya. Allah ya sa haka Allahumma amin. Masu sauraro a cikin shirin namu na wannan makon, za mu ɗaura daga inda muka dasa aya a makon da ya gabata. Idan ba manta ba dai muna tattaunawa da Dr. Abdullahi mai Kano ma da na Jami'ar Bayero da ke Kano, inda yake magana a game da matsalolin da ilimi ke fuskanta a arewacin Najeriya. A makon nan ma zai ɗaura daga inda ya dasa aya inda yake zayyano kaɗan daga cikin matsaloli da ake fuskanta. abu na biyun kashi wanda na damun sashen ilimi sai magana da ne ta an siyasantar da harkokin ilimi a wannan kasar kan musamman a nan jihar mu ta kano ana sa mutane a gurabe na shugabanci na bangaren ilimi da watakila kana ina cewa suna da karancin sanin abubuwan da ya kamata a yi ko kuma menene ya kamata a yi a sashen ilimin da dan a tabbatar sashen ilimin ya ci gaba ko kuma ba sa iya zama su saurari matsalolin da ke damun sashen ilimin ilimin su kuma zauna su tabbata an magance saboda sha'ani na siyasa abu na karshe wanda shine mahallin shahid na wannan tattaunawa ita ce matsalar tsaro wanda mun ba da misalai da yawa cewa akwai jihohi a nan arewa akwai jihohi a nan arewa maso yamma akwai jihohi da suke makotakar jihar kano akwai wani sashe na nan jihar kano wanda yake fama da matsalar tsaro ko ba don komai ba har a nan kano an kai matakin rufe wasu makarantu a wasu kananan hukumomi saboda yanayi na tsaro akwai wani batu da suke gani akwai Bukatar gyara akan batun tafiya waje neman ilimin gaba da sakandare ilimi a jami'o'i sai kaga wanda yake da hali maimako ya bar ɗansa ya karatu a najeriya ya gwammaci a ce ya fitar da ɗansa waje ya je ya yi karatu digirin farko ma ba wai digiri na biyu ba wani irin na kasu wannan al'amari yake janyowa harkar ilimi a najeriya sannan akwai yadda al'amarin yake shafar tattalin arzikin kasar? Magana ta gaskiya ita ce wanda yake da hali ya ɗauki ɗansa ya kai shi waje don ya yi karatu ba za ka ce wannan mutumin bai kyauta ba domin yana da hali kuma yana ganin zai iya kuma watakila ya yarda da tarbiyyar ɗansa idan ya kai shi yana yaro zai digiri na farko a wata ƙasa watakila ba zai shiga wata hanya mara kyau da zai haɗu zai dawo da wasu ɗabi'u waɗanda ba su dace da al'ada da kuma addinin sa dalilai na da yawa na farko idan kika kalli yanayin yanda sashin ilimin ƙasar Najeriya yake kuma musamman ilimin jami'a kina iya cewa kamar gwamnatin Najeriya ba ta ɗauki ilimin jami'a ko makarantun jami'o'i a wannan kasa da muhimmanci ba ana yi musu rikon sakainar kashi musamman ta bangaren samar da kuɗaɗen gudanarwa jami'o'in nan muna gani muna ji muna karantawa kuma mun san me yake faruwa cewa jami'o'in suna fama da kamfa na kuɗin gudanarwa tsakanin su na farko na biyu guraben karatun da ke ƙasar ya yi wa yaran da suke neman guraben su shiga kaɗan domin yanayin yadda jami'o'in ba za su iya wadatar da bukatu kasar nan ba misali zan baki kusan duk shekara yara za su zauna jam kuma za a ce kusan miliyan daya amma capacity na jami'oyin kasar gaba daya a kowace shekara bana jin ya kai dubu dari da ashirin ko dubu dari da hamsin duka sauran yaran ina za a kai su kuma sai ki ga duk shekara adadin yaran nan sama da miliyan daya na zama jam din su rashin samun gurbin shi kansa matsala ne jami'o'in sun kasa faɗaɗa saboda babu kuɗin gudanarwa gwamnati ta kasa samar da jami'o'i ta mai da hankali wajen sa samar da yanayi na karatu da kuma mai da hankalin samar da malamai kwararru da su kasance suna koyar da yara a jami'in kasar mu so walhalu ne suke iyaye yawa ba wuri ba yanayi ba dama ga tsarabe-tsarabe a jami'o'i an yi jam an yi post jam duk wannan na daga cikin abubuwan da suke diskarajin iyaye su ɗabi yayan su suka wannan kuma za ki iya cewa mutum ya yi haka yana da hali shi kenan yana da hali idan ya ɗauki ɗan shi haka yana yaro sai ta addu'a Allah ya dawo da shi ya yi karatu kuma ɗabi'unsa da addininsa da tarbiyyarsa intact kamar yadda ya tafi magana matsala ta gabo da yake ta ya yake shafar yanayi na tattalin arziki ko mun ki ko mun so duk wanda ya ɗauki ɗansa ko ɗansa ya kai wata ƙasa ya yi karatu ko ta yi karatu dole zai biya kuɗi so kudaden da ya kamata ya kashe a cikin kasa ya kwashe ya kai wata kasa kuma za ki ga a duk shekara ana gaya mana biliyoyin daloli 'yan najeriya suke kashewa don biya wa 'ya'yansu kudaden makaranta a wasu kasashe na duniya ki dauka waɗannan kudaden za a kashe su a cikin kasar najeriya wataƙila ma iya cewa za su taimaka wa tattalin arzikin wajen motsawa su wannan ko ba komai yana jawo mana mu rasa wasu kudade da ya kamata mu zuba a kasar mu kashe wasu mu su amfana domin mun ɗiba mun kai su wata ƙasa kuma wannan ya faru ko ya wanzu saboda rashin samun yanayi mai kyau na neman ilimi da samar da shi a ƙasar tamu. Masu sauraro baki ɗaya iyakacin abin da shirin namu ya kunsa kenan a wannan makon sai kuma idan Allah ya kai mu mako mai zuwa za ku ji wasu daga cikin mahalarta wannan taron da kuma irin tasu fahimtar. Baki ɗaya a madadin abokiyar aikin tamu Aisha Ma'azu da bakon namu. sai wadda ta daidaita mana sauti Julie Lazarus Gresham, ni kuwa da na jagoranci shirin Yusuf Aliyu Harande ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington gundumar Columbia. Peace salam. Can hakika ba da tangarɗa ba, an lura mai ilimi shi ke morewa. da... madalla a gaida Yusuf Aliyu Harande Yanzu ko ga kaɗan daga cikin saƙonni da kuka aiko mana ta hanyar imel. Sakonmu na farko na cewa salam VOA Hausa. Lamarin tsaro a mu Najeriya wallahi sai dai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. A don haka muna kira ga ɗaukacin al'ummar mu ta Najeriya da mu ci gaba da yi wa mu Najeriya addu'a Allah kawo mana ƙarshen zubar da jinin talakawa ba gaira ba dalili kuma Allah ya ci gaba da tona asirin 'yan bindiga masu kashe talakawa haka kawai amin sun amin na gode VOA Hausa sako daga Ibrahim Musa wa dabarakin Ladi jihar Filato Najeriya wannan sako ya fito daga Malam Usaini Dangote Karasuwa jihar Yobe ya ce salam VOA Hausa maganar gaskiya kin zuwa jaje jihar sokoto da shugaba buhari ya yi a daidai lokacin da wasu 'yan ta'adda suka hallaka mutane sama da arba'in amma ya garzaya zuwa lagos da nufin halartar wani taron wallafar littafi mu al'ummar najeriya san ba mu ji daɗi ba daga ƙarshe ina addu'a ya allah ba mu shugaba na gari a zaɓe mai zuwa wanda ya san daraja da kimar mu sau kuma sakon isa lawan girgir magajin garin girgir jihar yobin najeriya ya ce assalamu alaikum voa hausa maganar da tsohon gwamnan jihar sokoto a tahir bafarawa ya yi na shugaba buhari ya ji tsoron ranar da wasa da allah kan matsalar tsaro da ya addabi najeriya a gaskiya bafarawa ya yi tuya ya banta da albasa domin bai hada da masu daukar nauyin ta'addancin a najeriya ba sako na gaba na cewa assalamu alaikum voa hausa mu al'umma arewacin najeriya mun yi tar da kalaman ministan ma'aikatar 'yan sanda ta najeriya na cewa shugaba muhammadu buhari ba shi da isasshen lokaci ne ya sa bai zo jaji da kanshi ba a jihar sokoto da neja inda 'yan ta'adda suka yi kashe-kashen rashin imani amma ai a lokacin yakin neman zaɓe da kanshi ya zo waɗannan wuraren tare da ɗaukar musu alƙawarin tsare musu lafiyarsu da rayukansu don haka muna kira ga baba buhari kawai ya sauka ya baiwa waɗanda za su iya tsare rayukanmu da lafiyarmu domin shi ta tabbata ba zai iya ba ya kasa daga haruna boda in kaibo karamar hukumar kafin hausa jihar jigawa sako na karshe ya fito ne daga jamila ado salati goma ga adabi rijau da fatin ado salati goma ga adabi rijau suka jawo 'yan kasashen birtaniya da saudi arabia da wasu kasashe biyu shigowa mu najeriya biyu bayan matakin da kasashen biyu suka dauka na haramtawa 'yan najeriya shiga su. ya yi daidai domin rama cuta ga macuci ibada ne kuma Dalla sai a ci gaba da aiko mana da sakonnin. Yanzu ko ga Maryam ta dawo da takaitattun labaran duniya. Ƙungiyar ƙasashe bakwai masu karfin tattalin arziki a jiya Lahadi suka gargaɗi Rasha da ta kawar da zaman ɗarɗarɗen da sojojin da ta jibke a kan iyakan Ukraine suka haddasa ko kuma ta fuskanci abin da ta bayyana a matsayin gagarumin matakin karya tattalin arziki. Ministocin harkokin wajen kasashen G7 da suka yi wani taro a birnin Liverpool na kasar Ingila tare da shugaban kula da harkokin wajen kungiyar tarayyar Turai sun faɗa a wata sanarwa haɗin gwiwa cewa suna Allah wadai da sojojin da Rasha ta girki da kuma takalar da take yi wa Ukraine. Jama'an na diflomasiyya da suka wakilci Amurka, Kanada, Faransa, Jamus, Birtaniya, Italiya da Japan sun yi kira ga Rasha ta kawar da fargaban da ake fuskanta. ta bi hanyoyin diflomasiyya ta kuma kiyaye nauyin da ya rataya a wuyanta na kiyaye dokokin ƙasa da ƙasa game da bayyana gaskiyar ayyukan sojojinta. Babban jami'i a fannin cututtuka masu yaduwa na Amurka ya yi kira ga Amurkawa da za su iya karɓar rigakafin cutar coronavirus na ƙarfafa garkuwa da su je su yi allurar don su samu kariya daga sabon nau'in cutar na Omicron. Dr. Anthony Fauci, babban mai ba shugaba Joe Biden shawara a fannin lafiya, ya faɗa a shirin This Week na gidan talabijin ɗin ABC cewa nau'in Omicron ka iya fin ƙarfin kariyar duk rigakafi uku da ake da su yanzu haka a Amurka. Shugaban Afirka ta kudu Cyril Ramaphosa ɗan shekara 69 gwaji ya nuna cewa ya kamu da cutar COVID-19 a jiya Lahadi. Ko da yake baya nuna alamomin tsananin rashin lafiya a cewar fadar gwamnatinsa. Wata sanarwa da fadar gwamnatin ta fadda ta ce shugaban ya fara jin bai jin daɗi ne bayan da ya bar wani taron makoki da aka yi wa tsohon mataimakin shugaban ƙasa FW de clark a birnin Cape Town a jiya Lahadi. Masu sauraro da takaitattun labaran duniyar ne muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lasariya. Sai kuma an jima kaɗan da daddare da misalin karfe tara da rabi agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi, wato karfe takwas da rabi kenan agogon Ghana da GMT. Za mu sake dawowa da wani sabon shiri. yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman maryam dauda da ta taya ni gabatar da shirin da kuma julie laser gresham da ta taimaka wajen haɗa shirin da mu na wannan lokacin baba ya koma kere da na shirya na kuma gabatar daga nan washington dc nake sallama da ku a huta lafiya amma a dakaci shirin yau da gobe shirin matasa salamu alaikum